Ina kwanan ku? Lahiya kun shi hirar na dazu da aka yi ko? Bisa me aka yi? Yawwa, bisa harkar sa sarari cikin iyali. Dami dami kuka ga kuka sani. Akwai mi? Akwai allura. Me yasa ake sa sarari cikin iyali? Yawwa. Yawwa, kuma ha? dan ka ya sha wuya. Yawwa, kuma da mi? kai ma karka sha wuya ai kuna gani ana kawa a guje wani wanda jini ya kare wata kuma mahaifa ta fashe da wani waye da waye to shi yasa yanzu muna so mata ku mai da hankalin yaro bai girma ba ta yi goga kuma ɗaukan ciki a kun ga matsala ce ko wata jami'ar asibiti a babbar asibitin haihuwa ta da magaran take faɗakar da mata game da rigakafin sankarar ma'aifa da cutar sida da kuma sa sarari tsakanin haihuwa dr jakite ita ce mai duba mata a babbar asibitin haihuwar ta da magaran cewa ta yi yadda matsalar take kamari shine ya kawo su kira matan da su faɗakar da su magani ne wanda za a ba mata don saboda eh, sa tsarari na iyali don wannan tsarari na iyali yana da unhwani da yawa yana rage mace-macen yara ƙananan yara da mata da muke samu da muke yawancin samu a nan santar imu na da magara mun ga abun yana nan kullum dai yana muna da dai kokarin mu samu mu rage wannan matsala da yake gare mu na mata dan shine gwamnati ya ba mu karhin gwiwa kuma ya sa maganunuka a hannunmu yake mu kama ma mata a taimaka ma mata da yara har da mazan ma. ko shi binciken sankaran mahaifan da na sidar yaya ne za a yi shi? Wannan binciken kansar ta bakin ma'aihuwa shi ma tare da wannan activity na ba da magani da binciken cutan sida tare ne za mu bada su har kullum ma mace tana iya zo ta ka da kanta kuma a cikin sihiri za a bata ta tahiyarta. su ma dai matan da suka halarci babban taron sun yi bayanin yadda suka fahimci wannan tattaunawa madama mallon hawa sa tsararri tsakanin aihuwa yana sa mace ta huta ta samu lahiya ta samu ta warware jikinta ta kama karfin jikinta dan ta warware maza ma ai su ma suna so a ce suna ne a ce daga goyo ga ciki bai yi ba su ma aka sa sararin su ma sun yi jin daɗin haka nan ke tunda ni na sa shi ba so ɗaya ba so biyu ba yanzu ma yanzu haka na uku ne kenan ni kuma ban ga wani matsala gare shi da ake cewa ana saida shi zuwa ga farmasi kenan bai ba ya kamata ka zo likita a rubuta ma a sumadan kenan ga hannun tunda sai an yi karni ga yanan ka ne ka rinka zuwa in na allura ne in na shan ne kenan a likita ne kamata ka zo ba ka je ka sai a farmasi ba saboda so da yawa muna ga mutanen da su je su ce ai a farmasi ma ana saida shi muna saya kenan an gwada ma ba a gwada ma ba ga yanda zaka sha shi ai idan yanda zaka sha shi kenan anan ne kake ja ma kanka matsala Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.